أكبرهم به زاحم أصغر وأصغرهم به زاحم أكبر daga nan jihar Birnin Najeriya muke kawo muku yadda take wakana a cikin jawaban manufofi da jawabai masu ilmantarwa da kuma faɗakarwa a cikin lamuran addinin musulunci da rayuwa baki daya a ƙarƙashin kulawar shugaban ƙungiyar agaji na ƙasa alhaji tijjani alhaji bako abubakar tare da bayar da umarnin shugaban ƙungiyar reshen jihar borno a saidi a shek abul fatih shek usman mani wannan tasha albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko na dr ibrahim umar ilyas mataimakin shugaban dina tijjaniya ta ah, borno state wannan kungiya kungiya ce wannan sheikh ibrahim ilyas radiyallahu anhu shi ne ya yi umarce mu akan a kafa wannan kungiya lokacin da ya kawo ziyara kasar najeriya cikin harawar 1970 70s ya rubuta dogon wasiƙa ya ce a kafa wannan kungiya alhamdulillah kungiyar ta kafa tun a wancan lokaci mu kuma a borno yau ya kama ya kai shekara takwas tara haka mun kafa wannan ƙungiya kuma ƙungiyar ta kan kama an yi ofisoshi an yi biranci su komai ya kan kama ta fara aiki cikin abubuwan da wannan kungiyar ta damu da shi shi ne haɗe kan al'umma musulmai musamman tijjaniyawa da kuma saurayen musulmai yadda makaranci tarihi na tijjaniya tijjaniya mutane ne wanda su rayuwarsu ba su san kowa ba sai allah kuma kusan su sadaukar dukkan rayuwarsu a kan hidima da addinin musulunci tijjaniyawa kamar yadda muka sani a ƙasan borno da lokacin sheik ahmad abulfati allah ji ƙanshi da sheik ibrahim saleh al-husaini allah ƙara mai yawan kwana sheik almiski allah ji ganshi sheik sharif tijjani shi ma allah ji ganshi da sauran malamanmu da suke nan mun san su tun a wancan lokacin kansu a haɗe yake suna girmama junansu duk wani da zai da zai abu sai ya shawarci dan uwansa in dan uwansa ji masa wani wannan bai ba yana iya bari suna girmama junansu suna respectin junansu suna yin abu komai tare ba na manta a lokacin muna kanana idan mun tashi misali daga gombe za mu zo nan a madina a dadi ana maulidi a wajen lamsila idan muka zo wajen zawiyar kadima muna maulidi muna samun tarba da karamci har muna jin daɗi muna kanana a ɗauko mu a zo da maulidi saboda muna jin wani irin sabon yanayi idan muka zo nan haka ma da suke nan idan suka tafi gombe lokacin maulidi ko sun tafi zawiyar shekaru a tijjani ko zawiyar shekaru miskin ana samun wannan abu wato daga nan za mu fahimci cewa wayan wayannan shahinan namu tun da ba abinda da suka sani sai haɗa kan al'umma da girmama jama'a da sauransu ansaru ta zo yana cikin ayyukan da ta kamata ta aiwatar ne ta haɗa kan tijjaniyawa kuma musamman wannan zamani yana buƙatan haɗin kanmu sosai da sosai haɗin kai sosai da sosai muke buƙata tijjaniyawa a najeriya akalla mun kai miliyan 6-7 wayansu a lissafin su suka ce ai sun kai ma miliyan kusan 30 su 40 wannan zai nuna mana cewa ashe muna da yawa idan mun haɗa kai lalle za mu ci nasara muna da yawa a gwamnati duk abubuwan da ka sani a gwamnati muna da a ciki daga sojojin ne zuwa polisa wannan zuwa ma'aikata ne komai muna da su don haka ansaru tana kokarin ta ga lalle tijjaniyawa sun haɗa kai sun zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya haka kuma dukkan al'ummar musulmai su haɗa kai su zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya duk lokacin da aka samu haɗin kai an samu ci gaba amma duk lokacin da aka hada aka rasa haɗin kai to gaskiya sai dai koma baya wal iyazu billahi ansaru tana kokari ta ga hada kan mutane musulmai tana hada tana kokarin ta hada kan tijjaniyawa kuma yana cikin ayyukanta wanda yanzu kusan ta somayi tana ziyartar zawiyoyi ana ziyartar zawiyoyi saboda a haɗa kai ana ziyartar zayoyi saboda a fahimci juna ana ziyartar zayoyi saboda a taimakawa juna musamman ma cikin zamani da mai duburi ta rayuwa ciki yau shekaru goma sha an ga abu da dama a yanzu haka muna da yan uwa tijjaniya wanda suna kan kam wasu suna jin yunwa wasu sitirin da za su sa ba su da shi to yana cikin ayyukan da an saro yanzu tashi tana yi tana fitowa kam kam tana wa'azi tana ɗan tara ɗan rigunan da suke da shi su kai wani kansu bayan ruwa ana ɗan kai abinci to wayan abubuwan da ake yin su don me ana yin na farko don a taimaka wa ɗan uwa ɗan adam kana kuma a samu haɗin kai tsakanin yan uwa musulmai sannan kuma a samu haɗin kai tsakanin tijjaniyawa wannan kuma duk lokacin da an samu haɗin kai an ci nasara domin Allah subhanahu wa ta'ala na cewa la tatanazaru wa tafshalu wa tadhhabu hukum Allah ya ce kada ku yi matsaloli tsakanin ku fahimci juna domin duk lokacin da matsala ta shiga tsakanin ku to karfin ku ya kare kuma ya ce ku yi riko da igiyar Allah kada ku rarrabu wa tasimu bi hablillahi jami'an wala farrabu so din yana cikin abubuwan da take yi a kasar Borno tana hada kan al'umma kuma yana cikin shirye-shiryen take yi tana son ta yi conference babba wanda za ta haɗa duk al'umma musulmai a zo a fahimci juna kuma duk lokacin da al'umma ba sa fahimtar junansu ba sa kuma yafewa junansu ba sa haɗa kai tsakaninsu to lalle wannan al'umma sai dai a mata addu'a allah ne ya kiyaye wannan shi ya takaitaccen abin da zan faɗa والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكبرهم به زاحم أصغر وأصغرهم به زاحم أكبر